tambaya ta tara ka ƙarasa hadisin babu dabara babu ƙarfi sai ga Allah kuma ka ambace su daga fa'idojinsa amsa daga abu Musa Allah yarda da shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce babu dabara kuma babu ƙarfi taska ce daga cikin taskokin aljanna Bukai da Muslim ne suka ruwaito shi daga fa'idojin hadisin na ɗaya falalar wannan kalmar kuma ita taska ce daga cikin taskokin aljanna na biyu barantar bawa daga dabararsa da kuma ƙarfinsa da dogaransa ga Allah shi kaɗai